daukan wannan mataki ya ko biyo bayan korafi ne ma da rahotannin cewa ana fakarkatar da kayakin tallafin da aka tanadar domin tallafa waɗanda rikicin boko haram ya shafa da yake nuna fushin su game da wannan badagalar mr adamu kamale dan majalisar wakilan najeriya da ke wakiltar mazabar madagal da micika ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya shafa ya ce yanzu haka ma 'yan majalisun za su bi diddigin wannan batu to amma ko ya soma ne da halin da ake ciki a wasu yankunan da al'ummomi suka koma a wayannan wajeje local government guda bakwai na wato madagali michika mubi hong da mayaha da mubi south maimako a raba wayannan abinci a kai duk wanda ya kawo abinci sai ya tsaya a yola ya raba a titi a yola kuma wanda suke karba abinci na a yola ba 'yan gudun hijira ba ba a kone gidajensu ba ba a hana su noma ba wa'anda ya kamata a kai musu abinci a je a raba don ya kamata duk abincin da ya, iso ko daga wuri federal government ko daga wuri NGOs musamman su Red Cross da shorana ya kamata a ce word by word ko ko unit by unit za a raba wayana local government da aka kosu dinnan amma yanzu wannan abincin a yau yake tsayawa a kasuwa wannan abu ya tayar mana da hankali kwanakin nan muna da labari trailer saba'in da ɗaya na abinci aka tura zuwa adamawa da nake gama magana nan tirela biyu bai shiga mitika da madagali ba kuma wannan abun yana damu mu domin mutane mu suna fama da yunwa to amma wannan abu ku ne wakilan su kamar kun tuntube hukumomin da abun ya shafa kamar su nema da makamantan su za mu fara bincike akan gefen gwamnati duk hannun gwamnati da mu da da ya kamata ya kai mana abinci idan ya tsaya da shi a hanyar kore da gaskiya majalisar tarayya za ta yi bincike to sai dai kuma martanin da me da sakataren hukumar kai dauki na jihar adama a sayan haruna hamanfuro ya ce su fa a sanin su ma ba wani kayakin tallafin da aka karkatar yanzu da nake ga maka ƙungiyoyi sun kai uku jiya mu yi mitin da su mun ba su clearance da za su kai ma jami'an tsaro na can a ba su support su shiga communities wasu suna kai sun riga sun gama assessment suna kaiwa wasu a yanzu da nake gaya maka guda uku nan Dukka abinci ne suka zo suke neman eh, clearance wanda mun bayar saboda a ce an tsaya an abin nan bamu bamu akalla yanzu zaka tarar sati biyu sati uku kungiyoyi da yawa suna shiga sai dai a ce watakila wasu sun yi lungu sosai da ba za a iya isa su wajen su ba. Ta ina batun kan cewa wasu suna karkatar da kayakin da ake na wanda aka tanar da domin waɗannan al'ummu akwai wannan zargi. Gaskiya gaskiya an saka kungiyoyi da yawa sun zo sun bincika ban san alau yana faruwa a wasu wurare amma mu nan adama ba yadda za a yi don kome namu a dokumente yake tafiya duk wani abin da aka bayarwa abin da mu ya shiga hannun mu muna bin ka'ida na isar da shi wajen waɗanda suke da bukata so an zo da yawa sun yi ta bincika mu kam a adama ina maka cewa alkawarin cewa wannan abun ba baya faruwa da mu. Ki an kawo strololi da sansu kamar sun yi baitin dabo a an karkatar da makamanta irin waɗannan zargi kamar yadda a mm. a nan mu ba wai an karkatar ba ne da aka yi discovery shine wasu ɗin ba su iso ba shortfall ne da ake samu kasan wasu suna treloli suna ɓaci su yi sati biyu sati uku a hanya hmm. wasu suna kwana da kwanaki hanya kafin su iso amma wai an karkatar mu ba mu cikin wannan abunan nan koma da menene dai akwai fa buƙatar ƙungiyoyi da masu ran al'umma da suke taimakawa ganin halin da ake ciki shakka abdullahi balalau da ke zama shugaban ƙungiyar izala a najeriya na ku ganin dole kowa ya kawo tasa gudumawa domin koma da al'ummomin da rikicin boko haram din ya shafa yan gudun hijira eh, muna ƙara kiran al'umma cewa a tausaya musu sun koma gidajensu wasu da yawa ba su yi noman ba wasu da yawa kuma ga sannan suna cikin wani hali na rashin lafiya da abin da ya kama da haka to shi kullum qur'ani ya ce wata a alal birri wa taqwa ku taimaki juna taimake keniya akan ainihin wato kyautatawa da tsoron Allah saboda haka bayan mun kira su zuwa ga hanyar Allah an hakurtar da su to kuma in akwai wani abu na tallafi da ya kamata al'ummar musulmai su taimaka wa 'yan uwansu to su yi kokari a ta wannan taimakawa ba sai mun bari waɗansu daga ƙasan waje sun kawo gudumawa suna ba wa mutanenmu a gida ba mu mawadatanmu da masu hannu da shi ne su masu yunkura kawo yanzu tuni fa aka ma soma ayyukan sake gina wasu cibiyoyin gwamnati da yan boko haram suka lalata kamar da hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare honorable bamba petal ya tabbatar to gaskiya akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda eh, shida da wa'annan abun ya shafa ka san dai ana ba da tallafi daga abinci wanda duka an kai akwai gera makarantu ana kan yin su akwai gera dukkan police station da yake wa na jiyo ana kokarin gera saboda mu samu civil order akwai kuma abun nan na empowerment dubban rayuka ne rikicin boko haram ya lakume baya ga miliyoyin in najeriya da aka tilasta wa gudun hijira a fiye da shekaru shidan da aka kwashe ana fama da wannan rikici ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya